لهم وتستخرجون وتستخرجوا منه إذية تلبسونها وترى الفلك مواغر فيه ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة مناسبية تقوى توفى رمضان bayan jira ne muhammad sallallahu alaihi wasallam daga masa zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai safiya ta ishirin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da daya domin yi muke roƙo ya dace da mu duniya da rayuwa domin yi muke roƙo ya zarbe zanen da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka tafsir da muke da littafin allah ya mutsa eh, aya ta wuru a cikin suratul munafiqun ubangiji mahalittun yake fada mana dangane da munafukai wa idza ra'aita ka aji samu ya manzo Allah idan ka kaga munafukai to dukkanin su za su burge ka wa in yaqulu tasfa 'ala qawlihim kamar idan suke magana za ka saurara abin da suke faɗi kawar sun iya kawace zance na munafurci ka shugaban khushubun nada. kai ka ce kamar wasu kasa faye ne wanda aka jingine su ya sabuna hasi da arayin suna da kan duk da wani kira da ake yi saboda mummunan kan suna da kan duk wani kira da wani shaida da aka yi ana yi ne a kan su Allah ke fara manzan Allah da sabon manzan Allah da ma dukkan kowane mumini هم العدو فاحذرهم لن wannan sune abokan gaban ku fahzaru ku kiyaye qasalahu Allah Allah ya tsine musu anna yufakun sai ake juye da su daga imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan aya ta tsine munafikai to da kira su da samun Allah Allah muka ce akwai wasu ayyuka da Allah ya tsine wa masu za ka magana ta ayyuka da yawa Aiki da muka tsaya kan shi ne mutum ya sha giya giya tsinan ya ce mashayin ta tsinan ne ne wanda ke shayar da ma'ana wanda za a zuba kofi ya ba wani shi ba tsinan ne ne mai tsere ta tsinan ne ne wajen da ake tsera ta tsinan ne ne haka wajen da ake ta giya waje da wata aka tsine ne sannan injin ɗin da yake ta ta tsinan ne ne wanda yake ɗauko ta tsinan ne motar da ake dauko giya tsinan ya ce haka mutum da yake cin kudin giya tsinan ne ne ji wanda Allah sallallahu alaihi wasallam mutum na gaba wanda Allah ta tara ya mai albarka an bai tuwo ba zai shiga cikin mutanen da kan tsine musu ba ku munafukai shi ne mutumin da ya kasance idan aka zanna mamaki zai gudare ya je ya tona wannan mamacin don ya cire wani bangare daga cikin mamaki ya aiki da shi a shi ke nan kaga wanda ba samu aiki ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin irin masu wannan aiki manzon Allah ke cewa la'ana lu'ina al-muqtafi wal muqtafiya an tsine wa mutum da yake zuwa ya tono masu bayan an binne shi don ya cire wani abu daga cikin shi wal muqtafiya haka matar da take zuwa ta tono mamaci bayan an bunne shi za ta cire wani a jikinsa ita ma an tsere masa albarka to amma yanzu sau da rashin imani saboda san duniya mace za ta iya zuwa ta tona dogari da ta saka wani abu na abin da boka ba ta Allah mutu da kuwa ya wannan hadisi imam al-albani ya inganta cikin fitar da hadisi sahih sahiha hadisi na dubu biyu da dari da arba'in da takwas daga cikin mutanen da Allah ya mai musu albarka akwai zawaratul qubur zawaratul qubur mata da suke yin ziyartar makabarta akwai bambanci da ziyartar mata makabarta da kuma yawan ziyartar makabarta babu da fi iyaye mata sun ziyarci makabarta amma yawan ziyara ga dalmace wanda yana sa Allah ya bi mata albarka wannan shi ne wanda ake nufi za ka hadisi ne zo kito la'ana Allah za'iratul qubur wannan hadisi wai Allah ya tsire mata da suke zai san makabarta wannan hadisi bai inganta ba ya ci karo da wannan hadisi abin da ake nufi shine ya ci karo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi umarni wa mata su ziyarci makabarta daga cikin wai da shek albani a alaihi ya kawo littafin shi mai albarka a cikin janayi sannan muka da wannan bangare na wannan jikai a cikin wannan masallaci mana yake cewa manzon Allah ya yi wa matar shi Aisha umarni ta ziyarci makabarta har ma take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah idan na je makabarta me zan faɗa. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta da ita ma'ana kai kenan mata sai zai ta makabarta za ka kai kenan babu ne fi sanan kuma da ta amsa nuna maka mata sai zai ta makabarta wannan mata wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iske ta gaba kabarin dan ta tana kuka manzon Allah ke ce ta ji ran Allah da ya hakuri kace ilaika anni ka tafi kabarni fa innaka lan tusib bi musibati kai ba a shafe ka ba a jarabe ka da irin musibar da ta same ni bayan manzon Allah ta baki bana wata wannan manzon Allah ne ta tashi ta tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce da ta je gidan manzon Allah ta gaba ba ta gaji da ka aka nuna wata manzon Allah take ta manzon Allah ai wata kai manzon Allah bane manzon Allah ke ta inna sabaru inda yi ula ai ana wuri ne a farkon lokacin da musiba ta samu sai. a takaice dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana iyaye mata da su makarata ba abinda manzon Allah ya hana shine yawaita ziyartar yawaita ziyartar me yasa ake hana su yawaita ziyarta saboda su mata akwai rauni a zuciyarsu ta iya zuwa wajen kawarin babanta ko ɗansa ko ɗan wanta ta yi ta ihu wataƙila, ma ta fada akan kawarin wanda ko bai kamata daga cikin mutanen da Allah ya tsine musu ya albarka. wa musu albarka bayan kai. akwai namijin da yake kamar tsaye da mata da matan da suke kamar tsaye da maza tsinan nuni ta ɗau kayan maza ta saka ya ɗau mata ya saka namiji ya koma wata wajen magana ‘yan dauri kenan ko tsinan nuni da faɗin mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah muke da kawai tsari daga cikin ayyukan da in aka yi in mutum bai tuwa ba ya mutu akan haka Allah dai ebe mai albarka shi ne matar da suke ƙara gashi tsinanniya ce mai ƙarawa an ebe wata albarka wata ta ƙara tsinanniya ce matar da suke tsaga jiki tsinanniya ce mai tsagarwa ma tsinanniya ce mai gyara wushiriya tsinanniya ce su zaga wushiriya tsinanniya ce wata suke tsaga tsinanniya ce aske gashin gira mana a yi shemin ko ko inda mutum bai daina ba mana a yi kura sautin mutum shemin a cikin wuta allah muke da kuwa tsare mu na fata wajen bishe mai tsinanniya ce haka wacce aka wa tsinanniya ce ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ka san mata da iya mutu wata mata lokacin ya sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta da tarsa Allah lokacin da sabon manzan Allah dan albarka Abdullahi ibn Mas'ud yake karanta wata wannan hadisi yake cewa sannan wayannan mata ba ta wannan aiki Allah ya ebe musu albarka sai alqur'ani take da ita ta karanta alkurani tun daga suratul fatiha har zuwa suratul nas ba ta ga wajen da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine da suke kara gashi ba yake ta inda kin karanta akwai wannan tsinuwa ashe ki karanta fadan Allah subhanahu wa ta'ala ba wa ma kuma ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu abin da manzon Allah ya zo muku da shi ku rike shi gangam da manzon Allah ya ne ku da shi ku rabu da wannan ayyuka ce wala ta karanta to da su mata yi a zamanin manzan Allah suna kwari su gaskiya lokacin da sahabi dan albarka ya karanta mata wannan hadisi sai ta bu wannan magana na Abdullahi bin Mas'ud daga cikin mata da aka yi wasu albarka in je wasu kowa a gidan duniya matar idan matar da in musiba ta same ta za ta dinga ya yakushen fuskarta, tana ya yakushin jikinta ko kuma ta dinga ga kayanta tana cewa ta mutu ta lalace to mala'iku kuma da suke amin in suka ce amin ko ke tashi aiki da haka manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsire matar da take ya kuce fitnata ta lokacin musiba haka Allah subhanahu wataala ya ebe matar da take ya ka gayanta a lokacin musiba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsaye wata da take cewa ta mutu ta lalace a lokacin da wata mutu wata same ta daga cikin mata yadda aka ebe musu albarka Allah ya tsare mu shi ne matar da ɗin mijinta ya kira ta kan bana ta ki zuwa ba ta da wani ubi na shari'a ba ta da lafiya za ka ba wani ne amma lafiyar ta ƙarta ki an samai har mijin ya kwana yana fushi da ita to mala'ikun Allah kuma Allah zai ba ta aiki ita ne mata albarka har sai ta wayi gari ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen da aka yi mata albarka bayan munafikai shine musulmi ya nuna wa dan uwan shi takobi kai yace zai kashe dan uwan shi zai soka mai to malaiku da su ebe mai albarka ba za su guje suna ibe mai albarka ji mazan Allah har sai ya aje wannan takobin ko ko da kace dan uwanka ne uwa ɗaya uwa ɗaya ba wallahi malaiku za e me wa mutum albarka za su ta kwashe mai albarka har sai ya aje wannan farao farao Allah ya ibe mai albarka manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ya ebe wa farao albarka wanda zai je ya saci kwai sai a yanke mai hannu Ma na kwandan ya kai matsayi na lissafin da za a ebe mai hannu ko kuma yake ce ya ɗau wata igiya a yanke mai hannu igiyar da lissafin ta zai ke a yanke mai hannu matsala ke cewa na tsinanne ne mutumin da yake ba haya a inuwar mutane a hanyar mutane tsinanne ne ji wannan allah sallallahu alaihi wasallam haka mutum na ƙarshe wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya ebe mai albarka shi ne mutumin da ya fitar da makawo daga hanya makawo ya ce ya madala ya ka nuna mu hanya sai ka yi kawai ka wurga shi wani rami ka sauka mashi to shi ma wannan tsinan ne ne haka yi bukari ya wato alisi al'adar mafura sannan a in inganta da wajen mazan allah sallallahu alaihi wasallam a takaice dai ba aikin munafurci ne kawai allah da ya yi wutan albarkar wani ayyukan muka karanto idan mutum ya yi to shi ma zai shiga sauran munafukai وان الله يبي متى البركه ذاك ما نتمك وقاتلهم والله الله يديني متى البركه يا ايبي متى البركه ان يوفقون سيعك جودك دقا ايماني دقا الدين المسلمين نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالى الله لو موسى ورأيتهم يحبون ربهم yake cewa idan qila lahu munafikai idan aka ce musu ta'alu yastaghfir lakum rasulullah kuma wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya neman ku gafaran Allah subhanahu wa ta'ala lawa rubuta mutai sanin ga juyar da kawunan inji wajen masu Allah jawar gafara Allah yayi haka da sun gafari wa ra'aytahu yasudduna wa mustakbirun za ka nasa suna kenge mutane daga zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum mustakbirun suna masu girman kai za ka Allah ya fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa su zo ka nema musu gafa to sawabun alaihim daidai yake gare su daidai yake gare su astaghfarta lahum ka nema musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amlan sassautin lahum ko ma baka nema musu gafara ba to ga wata bishara gare su lan yaghfira Allahu lahum Allah ba dai gafarta musu ba inna Allah la yahdi al-qawma al-fasiqin tabba Allah subhanahu wa ta'ala baya shirya da mutane da suke fasikai to kaga a wata aya cikin suratul tauba Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam لاتيرا كني واستغفر تو سمعين الله سبحانه وتعالى ولي غفر تاوكم استغفر لهم او لا تستغفر لهم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كني وابنا كي غفر او لا تستغفر لهم كو كرما كني واستغفر ان تستغفر لهم سبعين مره والله ان ذاك اليوم تغفر لهم سبعين مره lan yaghfira Allah lahum Allah bai musu gafara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ga la shakka wannan babban laifi ne zaka kuma shi ne man gafaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa Allah subhanahu wa ta'ala ya biya wutan zulmin da yake zaka malamai suka ce akwai ababen da suke kauda wa mutane azaba daga cikin ababen da suke kauda wa mutane azaba akwai neman gafara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah idan ya nema bawa gafara to Allah ta'ala yana kaudawa mutane a azaba imani da Allah yana kaudawa mutane a azaba godewa Allah subhanahu wataala yana kauda azaba a cikin bayi zamur annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma yana kauda mutane a azaba da aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fada mana wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim Allah ga kawance zai yi wa al'umma azaba ba alhalin maza Allah yana cikin wa ma kana Allah mu'azzima wa yastaghfiru haka Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi wa al'umma azaba ba alhalin suna da magafar Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da kake al'umma ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suke ne magafaran Allah to tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai daga wasu tsaba bai musa azaba ibn kathir rahmatullahi alayhi ke cewa يقول تعالى مخبرة عن المنافقين عليهم لآئذ الله أن نوابنا بان أكون آيوي دنجر منافقين لين الله تبتا كوك عنهم سويد جلب للتأكيد إذا قيل لهم تعالوا إلى قتموا تخذوا يستغفر لكم رسول الله قلوا من قال الله ينين وامكم غافرة لو أبوته ذات لنجا جوية كاملة أي وأعرضوا عما قيلهم استكبارا سيكا تفننغ جوية بايا تننغ جوية أكا أبن أكا أكا فرامو لن من غفر من الله سمو ذكر من كي واحتقارا لما قيل لهم فننسنا مدنا mutunta abin da ya kasance aka faɗa muku da renawa wani haɗa ƙara ta'ala saboda haka Allah ke faɗi wara idan ya tsuduna wa mustafin za ka ga suna zuwa baya alhalista masu girman kai sun waje ga wun ana sa da karfafa sannan allah su matsala ya sa kan samu a san wannan zuwa baya da suke yi sai allah yake bada masu sawa wa nanayi wallahi daidai ne a gare su a san farfara hun ya maza allah ka nima wasu zafara amlan sassan filawar ko ma ba ka nema wasu gafara ba lan yaghfir Allah lahum Allah bai wasu gafara inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah subhanahu wa ta'ala baya cin da wutar suke fasikai malik ta kuma qala fi surati bara kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul tauba wa qad taqaddama al-kalamu ala dhalika magana ta gabata a can baya wa irad al-ahadith al-marwiyyah hunalik sannan kuma mun gargado a can ولا تتبع كما تأتي وقد ذكر غير واحد غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل فيه عبد الله ابن أبي بن سلف ما في أشكي ما قبعتا نبا نمي تن أنبتا فكتي وانا سياقنا وانا آيوي يا سوكني أكن شبهم منافقين عبد الله ابن أبي بن سلف كما سنريده قريبا إن شاء الله تعالى كما يدعو غير مثلا إن الله يقول wa bihi siqatu alayhi sukra yake cewa qala muhammad ibn ishaq fisira muhammad sai isa ya fara cikin asira wa lamma qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina lokacin da manzo Allah ya dawo garin madina ya ani marji'uhu min uhud alau tana wannan ya dawo daga yaki uhud bayan an gama yaki uhud an ka shi wanda aka yi cikin safon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana abdullahi ابن أبي بن سرد كما حدثني ابن الشهاب الزهري له مقام يقومه كل الجمعة ذاك ابن كثيرك سوى أفضل أن أبي بن سرد شبه من كما يدعى ابن الشهاب يبان ناماني ينا دول مطي وان ذاك سوى تنال الجمعة لا ينكر باء مي وان باء مي إنكاري شرفا له من نفسي ومن قومي wannan wata ɗaukaka ce wacce Allah ya shi dan a karan kanshi da shi da mutane wa kana fi sharibat abdullahi ya kasance mutum ne mai daraja a cikin mutanen garin madina idan jalasa annabi sallallahu alaihi wasallam yawmul juma'a yawmul juma'a idan manzo Allah ya zauna ranar juma'a wa huwa yaqulu nas ala manzo Allah yana yi wa mutane wazuma qawa fa qala sai ya tashi ya ce wa mutane shi shugaban munafikai أيها الناس يا قوم تعريف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أقولكم وأنه من ذا الله لا تكالكم أقربكم الله به الله يا جرم وكل شيء وأعزكم Allah ya ɗaukaka ku da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fansuruhu ku ku taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa azziruhu ku karba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasma'u lahu wa ati'u ku ji maganar manzan Allah ku mai biyayya tun ma ya ji sannan ya zauna hatta ina sana a yau ma uhadin ma sana hatta ya kasance ranar uhud shugaban munafukai ya aikata irin aikin da ya aikata na dawo da ɗaya bisa uku na tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin Madina da ka ya aikata wannan aiki kama ya faru zalika ta ba ta da sai wata juma'a da ta zo sai ya ƙara tashi a cikin mutane yana wasu irin wannan wani da ke yi wa manzon Allah biyayya Allah ya rufe ga kula masu Allah sun ruwa kan fa akhadha al-muslimu bi thiyabi min nawahi sahabbai sai suka dauko shi da kayan suka ta suka wuyan shi wa qalu suka ce min idris abu Allah ya ke abokin gaban Allah ka zauna abokan ga abokin gaban Allah ka zauna lasta da zalika Ba baka ta tsaka daga fara wannan magana ba وقد صنعت ما صنعت ka aikata irin abin da ka aikata na dawo da ɗaya bisa uku na tawaga zuwa garin madina fa kharaja tafaqqa li nas sai shugaban munafikai ya fita yana tsallaka wayayen mutane ranar juma'a wa huwa yaqulu yana cewa wallahi na rantsa da Allah laka annama qultu bajra in kuntu ushaddid amrahu suke yake cewa kamar na tashi a cikinsu ina faɗin sharri alhalin niko na kasance ina tashi ina ƙara ƙarfa lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fana iya huwa rijalu min al-ansar bi babil masjid sai wasu sahabbai cikin sahabban manzon Allah cikin mutanen garin Madina suka je suka hada da Abdullahi ibn Ubay a karo a zaman akobar masallacin manzon Allah fa qalu suka ce wai waylaka malaka kai tonka me yasa me kai qala kita qumtu ushaddid amru na tashi ina karba lamuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata nati fa wasaba alayya rijalu min ashabi sai wasu mutane daga cikin abokan shi suka tashi suka hau kaina yajzubunani wa ni? suna jan kayana suna munanta ni laka annama qultu kai ka ce ko annahu da magana shari an qumtu ushaddid amrahu dan ma na tashi ina ƙara ƙarfar shi ƙalu wai na kaskace kai tonka irji ya tafi laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ma masallaci ka je wajen manzon Allah ka nemi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema ka gafara wajen Allah fa qala wallahi ma abtari an yastaghfira li wallahi bana buri bana fatan ma ni manzon Allah ya nema gafara da ka wannan ayoyi kamar yadda ibn kasir ya kawo kari ta saukari kan shugaban munafukai an nema ya je a nema mai gafara saboda girman kai da saurin kai yake zuwa a nema mai gafara wajen Allah subhanahu wataala ya kuma sai mutum muna fuskanta muna cikin wata ramadan neman gafaran Allah subhanahu wataala yana da fa'idodi sannan yana da falala a nan cikin risatul istighfar na ibn taymiya mu haka ke kawo ake cewa daga cikin fara neman gafara Allah tsada sama bi ne na Allah ya kanka yau sun kurakura idan muke neman gafaran Allah to sai Allah ya kanka yau na kurakuran mu ubangiji ma da muke fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man ya'mal su'a aw yadhlim nafsahu dan mutumin da ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kanshi thumma yastaghfirullah sannan ne mun gafaran Allah yajid Allah ghafurur rahima zai samu Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne rahiman mai jinkai abubakar ta ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalifan matsala da farko Allah zai shi yake cewa manzon Allah yana cewa babu wani mutum da zai aikata laifi a nan gidan duniya sannan ya tashi ya yi tsarki ya yi sallah sannan ya nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala fati Allah ya gafarta mai sannan manzo Allah karanta wani aya wallazi idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah mutanen sun ka suka aikata alfasha ko suka zalunci kawunansu sai su ambaci Allah su tuna da Allah wa man yaghfir dhunuba illa Allah ba mai gafarta zunubai sai Allah subhanahu wataala Allah ya fara a cikin hadisin kudi yake cewa kai da da da ce zunubanka za su kai ƙololuwan sama za su kai ƙololuwan sama sannan ka nemi gafarar Allah su ba wata da Allah ya gafarta maka ba ruwan Allah hadisun zaidu maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke cewa don mutum da ke astaghfirullah allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilai ghufira lahu Allah ne ya gafarta da zunuban shi wa in kana qad farra min dhanbi al-dhahab ko da ya gudu a filin yaki ne Allah ne ya gafarta mai sannan Allah yake ce mana ya imani inna kuntum tuqina billahi wa nahar ya kuma ina tabbas muna kula kurakurai dare da yi wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni nake ga mata zunubi baki daya fastaghfiruni aghfir lakum kuna yin gafara ta ran gafarta ku ji Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin falalan ne magafara Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya nemi gafara neman gafara sababi ne na Allah ya ɗauka daraja bawa na tashi alƙiyama manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salih fil janna ubangijin mu Allah yana ɗauka darajar bawa na gari a cikin gidan aljanna fa yaqulu sai wa ce ya rabbi ya ubangiji anna li hada ina na samu wannan lada ta yara alƙadar da ta a kai can aljanna ai mu 'yan can can ƙasa ƙasa na cikin gidan aljanna sai Allah ya ce mai istighfari wa kira ka samu wannan daraja ne da wannan matsayi a gidan aljanna saboda gafara da ɗanka yake nema maka gafara da ɗanka yake nema maka a cikin ya'ya ana gayyato musu albarka ne gayyato musu albarka yake ba a gayyato musu bala'i duk lokacin da ka gayyato ɗanki bala'i ya lallace wallahi bare ne wanki gafara ba ba dai ne mafi gafara za ka wannan daraja da ake samu kirasa kenan za ka rashin sun gobe bayan allah na gari suna gayyato ‘ya'yansa albarka ne wallazi na ya ƙulu na rabbana hablana min jina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rashin faran neman gafara sababi ne na Allah ya yalwata wa mutum arziki sannan Allah ya karfa mutum da yara da dukiya Allah yake cewa a cikin suratul nuh fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara ku ne gafara ubangiji ku lalle Allah zai ce mai gafara ne yursil sama alaikum mirara Allah zai aiko ku sama ta sauko muku da ruwa wa yumdikum bi amwalin Allah zai karfe ku da dukiya wa banina da yaya wa yaj'al lakum jannatin Allah zai sanya muku koramai wa yaj'al Allah sadda zai sanya ku lambuna wa yaj'al lakum anhara ya sanya ku koramai in ji Allah subhanahu wa ta'ala da shi fanan neman gafaran Allah sababi ne na zuciyar mutum ta yi haske ya karance babu dauda a cikinsa na saban Allah da zari manzan Allah sallallahu alaihi ke cewa lallai bawa idan yayi kuskure ana mai dubu ne a cikin zuciya shi sai a mai bakin dugo a cikin zuciya a lokacin da ya karanta ya tuwa daga laifin ya nemi gafaran Allah sai ya karance zuciyar shi ta dawo wani idan ya dawo sai ya kasance a kare ya duba cikin zuciyar har ya kasance zuciyar ya kasance duka babu abin da ya rufe ta sai samun Allah subhanahu wataala ba ta jin ayoyin Allah da ayoyin da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam neman gafara sababi ne Allah ya yaye mutum bala'i da kuma azaba wa ma kana Allah liyu'adhiba wa anta fi ubangiji bai kasance zai mana azaba ba alhalin manzo Allah yana cikin mu Mana sabuwar manzon Allah cikin dalili ne sababi ne na Allah ya daga wani kafa wani wani azaba ba to manzon Allah ya rasu wa ma kana Allah mu'azziba wa yastaghfirun Allah bai kasance wani wani azaba alhalin muna neman gafaran Allah tabbas idan muka kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala muka nemi gafaran Allah Allah zai kafa da gauna neman gafaran Allah subhanahu wataala sababi ne na bawa ya rabauta a gidan duniya sannan kuma ya kasance ya ga gafara mai yawa cikin tafin shi maza Allah ke cewa tsuba liman wuce fi sahifati istighfaran kasira aljanna ta tabbata ga bawan da ya kasance aka samu yawan neman gafaran Allah subhanahu wataala a kawtan shi na yawa neman gafaran Allah subhanahu wataala sababi ya shiga aljanna الذي إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا يعلم أولئك إنه إن متان جزاؤه سبقوا سعودا الله مغفرة لرب السنة لقاء فارغ بنوم مجلس وجنات تجري من سدنها دخماء الجنون من دخوا لمكي قلال عليهم khalidina fiha suna masu zama a cikin Allah subhanahu wataala daga cikin faran neman gafaran Allah subhanahu wataala neman gafaran Allah subhanahu wataala sababi ne na Allah subhanahu wataala ya saukar da rahama laula tastaghfiruna Allah ila ma ake muna neman gafaran Allah la'allakum turhamun tabbas Allah dai wala rahama ya bayan Allah idan mutum yana sanya neman gafaran Allah subhanahu wataala abu na farko ya tsarki abu na biyu ya zaɓi lokacin da ya dace kamar ƙarshen dare lokacin sauran lokacin da ake karban gafara ake amsa addu'o'in bayi sauran da ya roƙi Allah fatala ya ƙarfafa wajen roƙin Allah subhanahu wata ala sannan idan mutum ya kai neman gafaran Allah subhanahu wa tsara ya ba kada kuma ya yanke ya doge kan samun Allah subhanahu wa ta'ala gabatar da aiki alkai kafin neman gafaran Allah subhanahu wa sau biyu ne da Allah su wa ta'ala ya ya kasance ya gafarta mai zarban shi Allah muke rubuta ta zama huna da gare da ka dai ƙari a kan maganar neman gafar Allah su ta'ala sai Allah ya kai mu cikin suwa tuno fakultu sau fi rabu kun ina gara gafara za a ƙara bayani mai tsaye a lokacin Allah muke rubuta ta zama huna da gare da ka ga Allah su ta'ala ya faɗa wa su kai ba sa ruwa manzan Allah ne wa su gafara sannan kuma Allah su ta'ala ya kulle da cewa suna da girman kai akwai tsananin girman kai dangane da munafikai to malamai yan albarka suka ce girman kai nau'uka da wanda wanda akwai wanda ke yi wa allah sadala girman kai tura shi wanda girman kan babba ne mutum ya yi wa allah girman kai tana matsayin bawa ba komai ba ka yi wa allah girman kai to lalle malamai ta ce wanda yana cikin mafi bala'in girman kai daga cikin nau'ukan girman kai akwai yi wa manzan Allah sallallahu alaihi girman kai ka yi wa manzan Allah girman kai kai ba kowa ba sai wasu yana halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi girman kai sannan akwai kashi na uku yi wa bayan Allah girman kai ka dinga rena mutane ka dinga ganin ba su kai ba kai ka kai ka dinga ganin kai ba matsayin ka ya fi nasu shi ka wannan yana cikin awa wanda idan Allah subhanahu ta'ala ya jarawa mutum tabbas lallai mutum zai gane bai da wayo sauran masu Allah ke cewa don mutum da kan sai a cikin zuciyar shi akwai daidai da bayan zarra na girman kai ba da shiga aljanna ba sannan girman kai mataki mataki ne mataki mataki ne akwai mutum da ya kasance girman kai ya tabbata cikin zuciyar shi an ya kula da mustaqirran fi kalbin isa ya kasance mutum girman kai ya samu wajen zama a cikin dukiyar shi yana ganin kanshi ya ku sauran mutane sai da irin wannan wani lokaci aka samu ya yaƙi da kanshi sai kankan da kai amma duk da haka kuma za ka ga bishiya sun girma kai ta samu wajen zama a cikin dukiyar shi in bai kokari ya yi girma kai ba za ta iya kai shi ga halaka sannan akwai mutum da ya kasance kuma girma kanshi yana faruwa ne a cikin ayyukan shi wajen ɗagawa a wajen majalis wajen zama ya ga tuni a matsayina na malam wani na alajuwa wani a ce na zauna zauna a waje wani ya zauna za ka sai ga tuwa to ai shi wannan gaskiya bai kamata ba allah ya kiyaye sannan kuma akwai mutum da za ka ji girman kai yana faruwa ne da gasar shi wajen maka shi za ka yi ganin girman kai duka ne bai kamata ba girman kai bai kamata mutum ba ya dinga girman kai manzo Allah ke cewa inna Allah auha ilaiha an sawabu Allah ya wahayi akan ku dinga kankan da kai sannan annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam wa ma tawaba ahadun lillahi illa rafa'a wallah babu mutum da zai kankan da kai dan Allah face Allah ya dauka darajar shi a nan gidan duniya da lahira daga cikin tuffofin masu girman kai Allah tsare ku tsofaffin masu girman kai mutu ko za mu kiyaye hubbul qiyamin nasi lahu yana so idan ya waje a tashi yana zuwa waje a tashi a kara muka lawa sallar zuwa alajiwa na sallar zuwa wani rafulwa da sallar da zuwa yana zuwa a tashi to lallai wannan nau'i ne na girman kai nan albarka ana tsammanin allah da shi ke cewa wallahi je duniya babu mutumin da muka fi mawa muka fi so fiye da manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma musa ban manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba mu ba ma tashi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ko idan muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu mun zama manzon Allah yana kiyama idan muka zo mu tashi a kai shi daga cikin girman kai mutum ya tsaya wani kaso ya zo tsaya bayan ka dan agaji ne ko waye ko security wannan yana cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana manzon Allah ya ce arada أن يتمثله الرجال قيامة wa مقاله من الله da mutum da yake son a zuwa zuwa tsaya mai a baya dangana haka a baya a zuwa tsaya maka a baya kana karatu ne ko kana kan wata kujera a zuwa tsaya maka a baya to za a cin kin ya sami ko shi a gidan wuta Allah muka rubu yawan kuma gyarawa za ka wannan nabi ne na girman kai kai waye ya tsaya gefe ya zauna mana da ya kace babu tsaro babu ne ma'ana ana zartar da iya kawo farmaki babu ne kuma ka ce ana zama lafiya ne zai tsaye wata abai wanda bai kamata ba abu na biyu na tsofaffin masu girman kai ba ne ga tafiya shi karewa sai da wani a bayan shi ma yana tafiya na mashi a baya duk wanda yana kara wasu girman kai mutane suna damuwa kana rayuwar ka normal da ya ce a zuwa ɗora ka girman kai a ɗaka da wani yana tafiya a bayan ka ne maka a ya tabar kwace shi kawai mai sun tsakko masu girman kai shi ne mutum ya dinga ganin shi ba da mai yake a cikin mutane babu wani mutum da ke daidai da shi wannan nau'i na girman kai soffa ce ta mutane masu girman kai daga cikin girman kai akwai jan kaya ka yi tazarce tazarce a wuta ke ka yi kayan ka tazarce kana tafiya kana kafafa kana jan kaya a ƙasa sannan mala'iku ba su zartar da mutum a cikin su Allah ya tsare mu da ka zan kaya alama ta da girman kai sannan mu manzon Allah sallallahu ba sannan ya hana mu daga cikin girman kai akwai zarrafa wajen magana wuta gona da yi wajen zance alama ta cikin girman kai da cikin tsofin kuma sun girman kai shi ne mutum ya karance a lokacin da ya karance wani abu ya faru sannan shi ba shi ne da gaskiya ba a nuna mai gaskiya ya san gaskiya ce kiwanta maza Allah ke cewa al-kibru batur al-haq wa ghamdin nas maza Allah ke cewa girman kai shi ne mutum ya ki ban gaskiya da kuma rina mutane ka ga su ba su kai ba kai ka kai ba cikin girman kai tuffa mutane ba su girman kai shi ne ya kasance ya ga shi a anguwa ba zai iya ziyartar wani ba wani bai zafi allah ya kiyaye na gina gina shi haka ai matsayin da kyau ai sai niyya niyyar zuwa gina ta yi zai jirgin su wani alama ta zai girma kai allah muke roƙo yana wani girma kai daga cikin alama ta girma kai ka je kasuwa ka ciwo kaya kaga kai ba za ka yi ɗauka wani kayan ba sai da ala ka da wani mulikai idan kuma ka ko ba za ka yi matsayin kaya ka za ka rabu ce kankan da kai sai allah ya ɗauka kashi ya daga kai sai Allah ya kankanta mutum za ka idan ka nemi a ɗaukaka a wajen mutane sai Allah ya kankantar da mutum idan ka nemi ɗaukaka a wajen Allah su mara tala sai Allah ya ɗaukaka mutum a da cikin wanda aya Allah sau ya babu labari yake cewa nan dai munafukai ba suna da girman kai shi Allah ke wada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karkara mu kanka sawa'un alaihim daidai ke a gare su istaghfarta lahu ka nema musu gafara a wajen Allah aw la tastaghfir aw lam tastaghfir lahu ko ma baka nema musu gafara a wajen Allah ba lan yaghfir Allah lahum Allah bai nema musu gafara ba inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah subhanahu wa ta'ala baya shirya da wajen suke fasikai ko ga munafikai tsinan nuni munafikai masu girman kai ne munafikai fasikai ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tabbata su ubangiji muke roƙo ya kasan duniya da lahira ya Allah roƙonka ka yayi mana munafurci kar ka samu musabbata da kafarci sifan munafukai ya Allah roƙonka ka raba mu da girman kai ka sa mu cikin bayan Allah wani fasikanci masu kankan da kai ya Allah muna roƙonka raba mu da fasikanci سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزنا اللهم أهد عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أهد عاقبتنا في الأمور كلها وأعجلنا من خزي الدنيا وعطا في الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة الله تقبل صيامنا الله تقبل صيامنا الله تقبل صيامنا وسجودنا وركوعنا وسائر أعمالنا اللهم كن كلمة المسلمين الذين شفعوا لك بالهدانية وبنبيك برسالة وبلغنا لفظ أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء الأمر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآمين